Ka aka kulle haidar hakan zai sa ko an tashi bikin ba za a samu naman makwabci naman ci ba sauran yan fada suka ce haka ne shi kanshi sarki da faisal bai so a kulle haidar ba amma kowa ya san haidar yana da amfani a ƙauyen nan shi kaɗai yake zuwa farauta ya samo naman daji ya sayar ma fada yanzu ya za su yi gaskiya dole ne a sake shi gyaran murya ya yi ya ce na ji zancen ku zan sake shi amma sai bayan azahar ummi suna gida da suka ji labarin an kulle haidar suka fara kuka ummi lallashin kanta take yi sannan ta fara lallashin kalisar da ke kuka kamar za ta mutu yanzu ya za ta yi an kulle ya haidar mai kare ta bayan azahar kamar yadda sarki ya faɗa duk suna zaune sa aka sako haidar aka gurfanar da shi a gaban shi ya kalli haidar a wulakance ya ce na kwance ka ne saboda ka je ka yi mana farautar namun daji wadda za a yi sha'anin bikin da shi kafin la'asar yanzu ka tashi ka tafi bayan la'asar ka zo a ɗaura aure faisal murna ya kama shi haidar ya kama yau haidar gwalo haidar bai ce musu komai bai miƙe idanun shi jajir bayan rigar shi duk jini saboda bulala tamanin da suka yi masa Dare ya bar fada yana zancen zuci na san faisal ba zai taɓa kula kalisat ba wulaƙanta ta zai yi ba ma haka ba yarinyar da ba mu san kowa nata ba sai na ba da ita ga wanda bai san darajar ya mace ba ya ce ina ba zai yiwu ba yau dole na na san abin da zan yi na taimaki Khalisat. I have to save her. Duba aljihun rigar shi ya ga yana da dubu biyu ya duba ya gani ya ɗau dubu ɗaya ya sai goro da sweet da ta ya wuce wani babban masallacin ƙauyen imam ya san haidar suna shiri don haidar akwai mutunci ga yawan ibada yana ganin haidar ya ce wannan goron fa mai za ka yi da shi haidar ya ce ya imam ina so ka ɗaura min aure da kalisat yanzu nan hmm. lallai ko yau ake yinta imam ya ce haidar ban gane me kake nufi ba in ɗaura ma aure wai me ke faruwa ne nan haidar ya sanar mai komai imam ya ce Allah ya maka albarka haidar irin ku ake so a musulunci babu wanda bai san halin yarima faisal ba a garin nan waje ya je ya kira mutane nan fa masallaci ya cika makil na'ibi ya wakilci haidar imam ya wakilci kalisat inda dubbannin mutane suka shaida ɗaurin auren haidar da kalisat a kan sadaki dubu ɗaya haidar takezi hankalin shi ya kwanta sai murmushi yake wannan faran faran da yake sai fararen haƙoran nan nashi suke ta shanin duban suwit ɗin yi da wasu goro ya ɗiba ya dumfari gidansu gaban shi na faɗuwa ba don komai ba sai don kalisat yanzu ya zata za ta karɓi al'amarin nan yaya za ta zi taɓe baki ya yi ya ce ni ai ba san ki nake yi ba na yi hakan ne don na tseratar da ke daga hannun faisal yana shiga gidan da sallaman shi ummi ta taso tana shafa kansa haidar sannu yaushe suka sake ka ya ce ɗazun nan ummi kallon shi ta yi sama da ƙasa sai kuma ta dubi bayan shi ta yi ihu mu zaina sa maka magani haidar ya murmushi ya ce ba sai kin sa min magani ba ummi ya kalli kalisar da ke rakuɓe a gefe ta tagumi tana hawaye Hmm. rana ta farko da ya fara kiran sunanta kenan ya ce kalisar sanyi da murmushi suka bayyana gare ta da sauri ta dago idan ta kalle shi kamar tana gane shi ya ɗauki idan shi daga kanta ya kalli ummi ya ce ummi akwai abu mai muhimmanci da zan faɗa muku yanzu ummi ta zauna shi ma ya zauna ya ce kalisa ina so ki sani cewa na yi hakan ne don na ceci rayuwarki ba don komai ba ba na son faisal ya wahalar da ke ba na so ya cutar da rayuwarki buri na ɗaya shine ki warke na yi na mai da ke wurin iyayenki ina so ki sani cewa yanzu nan aka ɗaura mana aure kafin na shigo gida akan sadakin da ba bai taka kara karya ba naira dubu ɗaya ke mata ta ce yanzu haka kalisa ke mata ta ce ummi ta ce haidar mai ya kai kayan yin wannan ɗanyen aikin yarinyar da baka san waye ita ba baƙuwar mu ce har yanzu bata san mu ba bata san kalaman mu ba bata san ya kamannin mu suke ba bata san siffar mu ba haidar me yasa za ka yi irin wannan abin ba tare da ka yi shawara da ni ba ko kuma ka tambayi yarinya ko ta amince da kai Kalisa dai bata ce musu komai ba sai kuka da take yi sosai Haidar ya ce ummi abin da kike faɗa ba haka ba ne. wallahi mai martaba da su Faisal bayan sallar la'asar suka ce za su zo su ɗaura auren Faisal da Kalisa. Ummi ni na tsinci Kalisa ne hakika na sun bata da lafiya ina nema mata lafiya ina son na kula da ita ne na kare ta daga sharrin mutane har sai ran da na gama na maida ta ga iyayenta to a gani na hanyar da zan iya taimaka mata kenan kalisa ta fita daga sharrin hannun faisal shine na sa a ɗaura mana aure ni da ita kafin su zo lokacin ta zama matana ummi ban auri kalisa da niyan komai ba sai dan na taimaka mata wannan shine dalili ya juyo ya kalli kalisar da ke kuka sosai murya irin ta lallashin yaro ya ce kalisar ki daina kuka da zaran komai ya lafa sati biyu ko uku zan sake ki kin ji ko ta girgiza ta ya ce share hawayenki ki min addu'a Allah ya bani nasara idan sun zo ta share hawayenta tana murmushi ta ce amin ya haida miƙewa ta ta ɗau sandarta ta shiga ɗaki don yanzu tana iya yawo da sandarta a gidansu ummi ta ce Allah ya maka albarka Haidar ta tashi ta shiga ɗaki shi kuma Haidar ya dube su suke da takaici ya ɗibi ruwa a bokiti ya shiga bayi ya yi wanka ya fito ya sa rigarsa da wando hmm. duk da sun koɗe amma sun mai bala'in kyau suman kanshi a kwance lub-lub da su sai ƙamshin turare yake ɗan fari da shi bayan sallar la'asar sarki da mukarraban shi har da wasu sarakuna da ya gayyato na wani gari aka gumo aka yau har gidansa haidar kalisar na zaune a ɗaki ta ji busan sarewa a firgice ta ɗau sandanta ta yi tana dogarawa har ta kusa faɗuwa ta yi ɗakin haidar tana tattaɓa bango tana wayo yi haidar ina kake ne don allah ga sunan sun zo wallahi za su tafi da ni ka ɓoye ni kar su kama ni yana daga kwance a kife hannayen shi biyu a bayan ƙeyen shi ya tare ta ta ido ba tare da ya ce ufan ba ko ɗan kwali babu a kanta tana ta juya manyan idanuwanta nan masu kama da madara tana waige-waige alamun neman shi take ta ci gaba da shigowa ɗakin tana kwala mai kira tana kuka yaya haidar yaya haidar yaya haidar wallahi sun zo yau na shiga uku ina kake ka fito ka ɓoye ni don allah kar faisal ya tafi da ni sandar hannunta ne ya faɗi ta saki ihu garin ƙoƙarin neman sandar ta tafi lu za ta faɗi haidar yayin mazaifin ko hannunta ta faɗa kan shi Akan kan katifa hmm. wani irin abu suka ji kaman cikin dukansu ya bi jikinsu tamkar wayan wutar lantarki ta ja mutum ya saurin ɗaga ta daga jikin shi ta haba kalisa ki daina gangancin fitowa ke ke ɗaya sai da ɗan jagora ƙoƙarin rike shi take duk da a ruɗe take ta ce ya haidar sun zo ne fa filis ka ɓoye ni murmushi ya ya ce kar ki damu babu abin da zai faru insha Allah hukumin addu'a kawai girgiza kai ta tana ta kuka sosai jikinta sai rawa yake yi jawo ta jikin shiyayyar rungume ta ta yi lamu sai da ya ji bugun kirjinta ya ragu sannan ya sake ta ya ce to ki zauna a nan kar ki fita bari na zai na gansu suna daga ciki je su kai ana bubbuga kofar gidan gidansu <clears throat> kamar za a fasa kuka take yi tana rike da gefen rigar shi don yaya haidar su ne wallahi suka zo ya ce kalisar ba za su miki komai ba sake ni na zai na dawo da kyar ta sake shi ya zaunar da ita sannan ya yi addu'a neman sa'a wadda in mutum ya yi akan makiyan shi to in sha Allahu Allah sai ya taimake shi akan duk wani maki sannan ya fita ummi tana ɗaki tana na filfilo akan Allah ya kare ɗanta iya sa kan rigiman nan ya za a kore su daga ƙauyen nan yana fita waje ga sarakuna a zaune a shimfiɗa babban shimfiɗa da ruma da kuma taburma kowa ya yi shiga ta alfarma faisal ya gyara zama ya ce za ta iya zama mu fara ɗaurin auren nan haidar ya mai kallon rainin wayo sannan ya ce faisal ya juya ya ce wa kake wa magana faisal ya ce a kan wa kake magana mamina haidar ya ce a kan wa kake magana ne faisal ya ce baƙuwar ku kalisat makauniya haidar saka hannun shi cikin aljihunsa na wando ya ciro suwit da goro cike da aljihunsa cikin ladabi ya ajiye suwit da goron nan a gaban kowane sarki daidai yadda zai samu har da gaban faisal ɗin sannan ya miƙe ya kalli mai martaba da shi ma kallon shi yake haidar ya gyara tsayuwa ce matar da faisal ya zo aure mata ta ce kalisat auren sunna auren soyayya don haka babu wani batun aure don mata ta ce ita bai sama magana ba faisal ya miƙe yana huci yana wani irin huci ya ce kama raina min wayo to wallahi dole ka sake ta yanzu nan babu wadda ya isa hana ni auren kalisat ina son ta dole ka sake ta ya kalli baban shi ya ce wai kai baba ba za ka ce wani abu ba ne me yasa kai kai shiru ne wallahi baba baka isa ba na rantse sai na aure ta mai martaba zai yi kaman ya nitse kasa saboda kunya na irin wannan abin da yaro ya musu a gaban 'yan uwansa sarakuna dubi fa yadda ya ɗiga shi a gaban sarakuna gumi ya ciko mai goshi da jikinsa gefe tamkar ya nitse a wurin gefe ɗaya kuma ba zai iya yin rashin adalci a gaban sarakunansa ba suna da kima a idansa yana ji da su suna ji da shi baya so girman shi da kiman shi ta faɗi kafin ya yi magana sarkin Sadi ya ce, Yarima Faisal, baka ji yaro ya ce matar aure ba ce, ka taɓa jin an yi aure a kan aure ne Faisal ya ce, Dalla munafiki kai min shiru. Fadawan sarki Mali suka miƙe suka dun faro kan Khalifa don ɗauke shi da duka amma sai sarkin Mali ya ce, ku bar shi. Tashi, ta yi masa kyau. Take tashi ya hau dokin shi mai martaba ya dallawa Faisal wani harara ya tashi yana ba mu sarkin mali hakuri wuri dai ya kasame da hayaniya haidar kam sai murmushi yake sarakuna suka kira sarki gefe suka tattauna sannan aka zauna mai martaba ya ce haidar mun ji tun da matar ka ce yanzu faisal ya haƙura ku tashi mu tafi magana ta wuce faisal wani ihu ya yi zo gaban haidar ya nuna shi da ya tsaya ce ka saurarin wannan abu bai kare ba sai na auri kalisat ka rubuta ka ajiye ya hau dokin shi haidar sai murmushi yake mai sai da suka tafi sannan haidar ya koma cikin gida ya sanar da su abin da ya faru bayan kusan sati uku da faruwan hakan kalisa ta ji shiru haidar ma har ya yi zaton abu ya wuce hmm. yana neman hanyar da zai biya sake ta yau dai ta gaji da daddare ta shiga ɗakin shi ta gaida shi ta zauna ya ce kalisar menene murya na rawa ta ce haidar sakin za ta faɗa sai kuma ta shiru haidar ya kalle ta sosai sai kuma ya ɗauke kai ya ce kalisat dare ya yi yanzu ki tashi ki tafi gobe za mu yi magana miƙewa ta yi ta turo baki sai da ta kai bakin kofa sannan ta ce to feed village a rayuwanta bata taɓa tunanin haidar ya je skul ba don bata taɓa jin yana turanci ba kafa ta sa za ta fita daga ɗakin ta ji an kamo ta ya rike hannunta yana huci kamar zaki Kalisar ta tsorata fitsari ne kawai bata sake ba amma ta harɗe kafafunta saboda yanda ta ji alamun zai iya zubowa idan haidar bai sake ta ba Haidar ya daka mata tsawa ya ce ni kike ce wa stupid billet man kalisat for the first time kalisat sai ta ji ta yi nadaman zagin da ta mai ta yi da na san me ya kai ta haka jikinta rawa yake yi duk a zatanta dukanta zai zai ta yi ya saki hannunta ya ce tafi ba laifinki ba ne jikinta ya yi mugun sanyi wani irin nadama ya shige da sai ta fashe da kuka a wurin ta ki tafiya yana daga kan katifan shi ya daka mata tsawa ki ɗau sandarki gashi nan wurin kafan ki ki tafi daga ɗakin nan kafin na saba miki lallai kam laluben sandarta ta ta fara ta yi maza ta ɗauka tana dogarawa ta bar ɗakin tana kuka sosai kusan sati ɗaya kenan kwata-kwata haidar ya fita harkan kalisat ko gaisuwanta baya amsawa wanda hakan ya fara ya fara sata wani irin rama ko ummi sai da ta tambaye shi mai ya haɗa shi da ita ya ce babu komai duk ta bi ta damu kullum sai ta yi kuka a boye wadda hakan ya sa idanunta suka fara komawa jajaye yau tun safe take fama da zazzaɓi sai da ummi da zulaihat suka yi ta ɗawainiya da ita da yamma haidar ya dawo daga farauta yana shigowa gidan zulaiha ta zai da gudu ta ce ya yi haidar kalisa ba ta da lafiya sunanka kaɗai take kira wai ka yi haƙuri kuma ko abinci mata ki tare suka shiga ɗakin haidar ya zauna kusa da ita hakan ya sa ummi da zulaiha fita idan ta biyu amma ba ta san yana ɗakin ba tsayawa ya ya kalle ta wani irin tausayinta da santa suka shige shi a one time riko hannunta ya ya matse tare da cewa kalisat duk da babu ƙarfi a jikinta amma ta fara ƙoƙarin tashi tana kuka ya haidar don allah ka yi haƙuri da abin da na yi maka na san ban yi daidai ba please ka yi haƙuri don girman allah kuka take sosai gashi idanta yayi jajir jikinta yayi zafi sosai haidar ya shafi gefen fuskanta zuwa lips ɗinta ya ce shi kenan kar ki ƙara cewa komai me yasa kike wahalar da kanki kin ki cin abinci ta ce ya haidar fushi fa kake yi da ni kamo hannunta ya dogara ya matso da ya ɗora kanta akan cinyan shi ya haɗa hannayensu gam ya riƙe ya ce na san baki san hakan ba kalisat baki san ina son ki ba zuciyata ba za ta iya jure rashin ganin ki cikin wannan yanayi da kike na ciwo ba zuciyata za ta yi zafi idan na ganki cikin yunwa kalisat i love you with all my heart kalisat mamaki ya kusa ta suma dubi yadda haidar yake turanci kamar wani ɗan indiya gabanta ya ƙara faɗuwa lokacin da ta tuna kalaman shi na ƙarshe cewa he love her muryan shi ta ƙara ji yana cewa Kalisa na kasa sakin ki gangar jikina da zuciyata ba za ta iya rayuwa babu ke ba zama da ke na tsawon lokaci ya sa kin dawo wata bari na rayuwata it's a please kalisat accept me as your husband please kalisa kifa fuskanta ta yi a cinyen shi wani irin kunyan haidar take zai. hannunsa ya kai ya shafi gashin kanta da yake da tsawo sai kyalli yake yace say something my kalisat my zidat wani kuka ne ya zama mata sosai ta fashe da kukan haidar ya rude ce kalisa ki haƙuri idan abin da na faɗa ya bata miki rai. kalisa ta share hawayen idan ta ce ya haidar ka tuna min da mun ɗina ne ita kaɗai ta ce mini in zidda ta ƙara fashewa da kuka haidar ya rungume ta yana ta sosai sai da ta shiru ta ci abinci ta ƙoshi da kanshi ya bata sannan ta ɗago kanta ta ce ya haidar ba ni hannayenka ya miƙa mata hannayen shi ta riƙe su gamta ce ya haida al'arshin Allah ya shaida al'arshin Allah yana girgiza duk lokacin da mata ta ce wa mijinta ya bata saki kowace rana shaidan da mukarrabansa za su haɗu kowanne yana aikin da zai yi akan ya ga ya raba mata da miji wanda shaidan ba zai iya ba shine ya zo ya ce ya zo ce wa ɗan adam ka kashe aure yau na raba ma'aurata ba zai iya ba ya haidar na san auren mu auren kaddara ne kuma Allah shi kaɗai ya san dalilin da ya sa haka ta faru ka yafe mini hakan ba zan ƙara tambayar sake daga gare ka ba amma abu ɗaya nake so ka min yaya haidar sai hakan ta faru ne zan nutsu mu yi rayuwan aure ni na san ka na sa ne kuma in saka ma da alkhairi da dama kamar yadda ka taimakin haidar ya ce menene kalisa, ko me kike so in Allah ya yarda zan miki share hawayen ki ta ce yayi haidar tun ina yar karama nake son auren soja ina so ka zana wayar ka yi a fly a NDA ka zama soja Ya Haidar, a lokacin da ka zama soja za ka iya hukunta abban tsutsu da ya kashe min iyayena, kuma za ka iya testifying ɗin account tun da kai kaɗai ne witness ɗin da ka ga fiskokinsu mai gadi da suka kashe da suka so kashe ni. Ta ƙara rintse matse hannun shi ta ce ya haidar me yasa kake so na ni fa makauniya ce ya haidar me yasa kake so na bayan ni makauniya ce ko mun fara zaman aure babu abin da zan iya yi ba sai dai na zama maka kaya a kanka haidar ya ce kalisat idan so ya tashi shigan mutum baya shigan shi saboda wasu abubuwa baya duba yaya masoyin nasa yake baya shawara da kai yake shiganka kalisat i love you the way you are jidda jidda dai kamanta to shi kenan jidda ko da kuturta sai mai damun ki zan iya zama da ke sai kalisat zan kasance kaman hon a gare ki wadda ya so ya kasance da duk da ta kasance na gasasshiya wadda hakan ya sa farin ciki ya dawo a gare ta haske ya bayyana a gare ta koyaya kike ina son ki kuma na yi alkawarin zama da ke na kuma miki alkawari zan zama soja zan nema miki lafiya in sha Allahu za ki warke zan kai ki wurin yan uwanki sannan zan sa hukuma ta bi miki haƙƙin kashe iyayenki da aka yi kalisar kuka take haddasa sheka ba ta taɓa jin wani abu game da haidar ba sai yanzu wannan kalaman da ya faɗa mata yasa ta samu babban guri a zuciyarta ta share ta ajiye shi ta share hawayenta ya kwala mu zulaiha kira ta shigo ɗakin ya ce kawo min abincin kalisar tuwo ne da miyar kuɓewa wadda ya ji namar akuya haidar ya ce zo ki ci abinci ki zaunar da ita a ƙasa ya wanke hannu ya gutsuro yana bata ya ce mata ki ce kawai ce take tana murmushi nan ya bata dariya kamar wata karamar yarinya ta buɗe baki ya sa mata tuwo a baki ihu ta yi ta dawo da tuwon waje ta ce da zafi haidar ya ɗau tuwon ya ce yana dariya ta rintse fiska ta ce ni fa ban iya cin abinci da zafi ba ranan haidar ne ya bata abinci ta ci ta ƙoshi bayan ya gama kula da ita sannan ya tafi ummi kuma ta dawo ɗaki a wannan lokaci dai kafin ya tafi ummi dai tattarawa ta ta koma ɗakin shi kwanaki sun ja haidar ya dage da karatu ya shiga wani leson a wata ƙauye ta gaba da su ya kuma haɗa kuɗin wayet da jam ya biya makanshi babu abin da ke haɗa shi da kalisat amma suna shiri sosai hankalinsu a kwance kalisat wani daɗi take ji yadda ta ga haidar ya dage da karatu sosai ummi kamta fi kowa ma murna ɗanta ya koma makaranta yau da safe haidar ya fita dan bai jima ba a farauta saboda yana da wani practical class na physics Zulaiha ta tafi school ya rage daga ummi sai Khalisat suna zaune ummi na ba Khalisat tana yi wa Khalisat tsifa wata mata ta shigo a ruɗe ta ce ummi maman Khalisat Khadija na naƙuda don Allah ki zo ki karɓi haihuwan nan dan zini zuba yake a ruɗe ummi ta sa hijab ta ɗau akwati ta bi ta har ta kai waje ta ƙara dawowa ta ce kalisa sa hijabi mu je tare ba zan iya barin ki ke kaɗai a nan ba kalisa ta ce ummi wallahi bacci nake ji babu inda zane ummi ta ce to shikenan zan dawo yanzu rufe kofar gida ta rufe ta tafi Kalisar na zaune a wurin har ta ma fara bacci ta ji alamun an buɗe kofar an shigo bata kawo kowa a ranta ba ta ce ya haidar har ka dawo daga practical ɗin ne ta ji shiru sai ta tsorata ta ce waye ya shigo don Allah a yi magana man waye don Allah ko ma waye kar ya cutar da ni wallahi ne makauniya ce ba na gani ta miƙe sai tana dogara sandanta alamun tafiya ta ji sai kuma ta ji muryan Faisal ya ce wallahi dole yau na ɗanɗani wannan kayan alatun mm, mm, mm, kalisa ta ce wai waye ne don bata gane muryan faisal ba sai waye uwarki ne don ubanki hm, an kaɗa ta ya gefe ta faɗi a ƙasan simintin falon shi kuma ya fara cire kayan suturan da ke jikin shi yayin da kalisar ke neman sandarta don ta miƙe ta fice daga ɗakin kuka take yi tana yau na shiga uku waye ya shigo ne waye yake son kashe ni cikin ikon Allah ta ta kama sandar ta miƙe tsaye ta sauri zita an ƙara hankaɗa ta ta bugu da bango wadda hakan ya sa ta buɗe baki za ta sanda ihu amma ta an kai mata wani shegen duka a baki take bakin ta ya fashe faisal sai da ya cire kayan jikin shi ta sannan ya ƙara kamo komowa kan Khalisat baki ɗaya hankalin shi ya tashi baya jikin shi kamo Khalisat ya yana shafa ta ko ina a jikinta Khalisat ta wage baki za ta yi ihu ya ɗau wani katon dutse ya tura mata a baki hakan ya sa ta kasa ihu kuma numfashinta ya fara ɗaukewa ga wani tari da ya taso mata amma ta kasa yi idanunta suka fara juya faisal wani wawan mari ya ci gaba da yi mata sannan yana dariya daga baya ci gaba da shafa ta kaman wani mahaukaci ya ce abin abin naki daɗi na gani ka wani jujjuya ido kawai yake juya ta yayi ya haɗa ta da bango ya zuge zip ɗin riganta da ƙarfi nan take wani ƙarfi ya zo mata ta ɗaga ƙafanta ta cokare shi ashe kam abin nashi ta cokara faisal ya wani irin ihu ya sake ta da sauri ya riƙe abin nashi tuni kalisar ta lalubi sandarta tana ɗaukawa kuwa da sauri ta fita daga ɗakin tana yaya haidar ka dawo don allah tana zuwa tsakar gida a ruɗe kwata-kwata ta manta ina take bi ta ganta a waje ta manta haidar a kofan gidan ta tsaya tana waigayage tana kiran sunayen Allah yayin da fitsari ke gangara da jikinta don yau ta tabbatar ta mutu zai ta yi an bugi kanta ta faɗi ƙasa wanwar faisal ya rike. kafanta ya ja ta ki a ƙasa har cikin falo tuni kalisar ta suma saboda azaba ɗago ta yana lashe leɓanta ya cire rigan jikinta ya rage daga ita sai bes hannun shi ya sa ya kwance zanin jikinta nan ma ya rage daga ita saura siket ɗin ciki kallonta ya yi daga sama har ƙasa ya ce yarinya Allah ya hore miki kaya da diri dubi yadda kike ka dubi ƙirjin nan kaman za su ya gaba ɗin ai wallahi yau sai na latsa ku hannun shi ya kai zai taɓa kirjinta amma kafin hannun ya kai kirjin nata ji kake wani kara kas tuka ta guntule hannun nan nashi wani ihu ya saka yana ihu ya sake kalisar ya ga ashe kalisar ne ta farfado har ta samu wuka sandarta ta ƙara laluba ta buga mai duk da bata san inda ta buga ba amma dai ta ji ƙara bata ƙara jin motsin shi ba fita ta yi daga ɗakin tafiya take a hankali saboda yadda ta galabaita cikin ikon Allah dai ta kai kofar gida ta buɗe ta fita a hankali ta dinga sauri kowa sai kallonta yake yi yanda take sauri daga ita sai farin shimi da siket ɗin da ke jikinta shi ma fari gashin kanta a baje kamar mahaukaciya ga sandarta a hannu tafiya take yi mai nisa ga baki ɗaya ta galabaita sunan Allah kawai take kira tana kuka hon ɗin motoci ta dinga ji amma bata kula ba ta ci gaba da tafiyanta wani ƙara take ta ji alamun kaman hatsari a firgice ta tsaya cak tana hawaye wani saukan mari ta ji har guda uku a kan fuskanta cikin muryan fushi ya ce ke wace irin wawuya ce mara lissafi baki jin hundin mota ne ko baki ganin titi ko sai kike ki jamin azumi sittin fashewa ta yi da kuka ta kama ta koma ƙasa ta ji wasu mutane suna cewa soja ƙara mata wa wuya kawai za ta sa mutane su yi hatsari daga ganin ta karuwa sai ba ku ga kayan da ke jikinta ba kalisar da zafin mari ya sa ta faɗi ƙasa tsugunnawa ta yi hawa yana zuba daga idanunta sosai tana lalubar sandanta cewa take Allah ka sa na mutu na huta I hate this life na fi son na koma lahira inda abbana da ummana suke yadda take lalubar sandan ta yasa ilahirin mutanen da ke titin da shi kanshi sojan da ya mare ta suka tsaya jikinsu a sanyaye kowa wuri ya yi tsit shiru kake ji don ba su taɓa sanin cewa makauniya ba sai cikin ikon Allah ta ji an ta kamo sandar da ta abu kaman kafan kan mutum a hankali ta ɗau sandar ta sa hannu ta goge <coughs> sannan ta miƙe tsaye ta share hawayen idonta ta ce kai haƙuri ban sani ba ku yi haƙuri kuma insha Allah ba zan zamo sanadiyar saka ka yin azumi sittin ba tana faɗin haka ta juya ta ci gaba da tafiya ba tare da ta san inda take tafiya ba kowa ya koma cikin motar shi aka bar titi amma wannan sojan sai ya samu kanshi da kasa tafiya faka motar shi yana kallon kalisar da ke tafiya tana tafiya da ƙyar sai can ya ga ta zauna tana mai da numfashi leɓanta a bushe da alamu kishi ta ji fita ya yi daga motan shi ya tsaya a wani shago ya siyo ruwa mai sanyi na gora sai da ya kai gabanta sannan ya ce baiwar Allah ga ruwa shiru ta yi tana ƙoƙarin tuna muryan a karo na biyu ƙara cewa ga ruwa ki sha please in karɓa ta ta ce ba kai ne wanda kamare ne ba a hankali ya ce ki haƙuri rashin sani ne share hawayen ki share hawayen idan ta ta miƙe tsaye ta ɗau sandara ta tace na gode amma ba ni so ta ci gaba da tafiya a hankali ya ce ki haƙuri rashin sani ne share hawayen idan ki ta share hawayen idan ta ta miƙe ta ɗau sandara ta tace na gode ba na buƙatan komai gani da ya ta nufi saitin wani katon kwata babba ya sa ya ce ke ke tsaya banki da kwata kalisa ta ce ko menene Allah ya sa ya zama sanadiyar mutuwa na dan na gaji da rayuwar nan bata karisa magana ba ta ji kanta ya bugu da wani abu ta faɗa cikin wani abu kaman kwata ta fara ihu tana son magana amma ta kasa wasu mutane ya kira suka haɗu suka ciro ta daga cikin kwatan kalisar da tuni ta suma ya sa ta a mota suka shiga wancan sai babban asibitin kasar Nijar. Haidar ya dawo daga firatikal ɗin da yake ya kulle ɗakin shi a jikin dokin shi a jikin garken shi kafin ya shiga ɗakin sai ga ummi da zulaiha sun shigo tare gidan ummi ta ce haidar yanzu ka dawo ne ce eh ummi ta fita fita kika yi ne ta ce wallahi haihuwan maman kadi ne na zai karba zulaiha ta ce ya yi haidar sannu da zuwa ya ce yawa sannu ɗakin shi ya shige su kuma su ummi suka shige ɗakin su wani ihu suka saki suka fito da gudu daga ɗakin zin ihunsu ya sa haidar ya fito daga ɗakin ya ce menene ummi lafiya kuke ihu haka dukkan su kasa magana ummi ce ta yi ƙarfin halin nuna ma haidar ɗakin da yatsa murya na rawa ta ce haidar shiga ka gani shi ya shiga ɗakin da sauri a tunanin shi wani abu ne ya samu matar shi kalisat amma da ya ga ɗakin abin da ya gani ya fi komai tayar mai da hankali a duniya hmm. faisal ya gani babu komai a jikin shi ga kuma duk falon yadda yake sannan ga guntun yatsa a ƙasa ga kuma wuka abu na farko da ya fara zuwa zuciyar haidar shine ina kalisat shiga ya yi ɗakin ya duba uwar ɗaka ba ta nan ya kam ya fito ya kaman wani mahaukaci ya dubi bayan tsakar gida nan ma ba ta nan ko ina duba ya hango bai ga kalisat ba can ya hango kayan kalisat riga da zanin da ta sa da safe a ruɗe ya ɗago faisal ya kifa mai wani mahaukacin duka mari mari da duka ci gaba da kamai take faisal ya fara ihu take suma bayan ya farfado daga suman ya ci gaba da kukan azaba haidar a fiske ci gaba da dukan shi shaƙe wuyan shi ya faisal yana cewa ina ka haidar yana cewa ina kalisar Faisal ya kasa magana ya ƙara da mai wani irin tsawa ina kalisar ina ka kai min matana me ka yi mata yanda idanun haidar suka yi zaga baki ɗaya kamar wanda ya sha giya ya kasa yin wani abu faisal ya ƙara tsorata ya ce haidar tsayana ma bayani dalla dalla wani irin naushi haidar ya falla mai a ciki ya harbe shi akan ciki ya ƙara gwara shi da bango haidar dukan shi yake ta ko ina ummi ta ji dukan ya yawa ta ce zulaiha ki tsaya a nan karki shiga ɗakin nan ummi ta shiga tana mai faɗa a ɗakin riƙe haidar ta yi gamta ce haidar kar ka bari fushi ya sa ka yi abin da ba haka ba yi galaba a kanka kar kuma ka yi aikin da na sani kar kuma ka manta ɗan sarki kake duka haka ta nitsu mu yi komai a hankali har ya fito har ya fito da kalisat Haidar fizge jikin shi daga hannun Ummi ya tsara koma kan Faisal wanda ya dawo kamar mara numfashi ya ci gaba da dukan shi Ummi ta fizgo Haidar ta rike shi suka fuskanci juna hannunta biyu ta ce Haidar Haidar Haidar ka kalle ni ya ki kallon Ummi sai huci yake yana kokarin kwace fuskan shi Ummi ta kara matse hannu kumatan shi ta ce haidar ɗago idanunka ka kalle ni da ƙyar ya iya ɗaga idanun shi jajaye ya kalli ummi yana huci kamar wani zaki ta ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haidar da ƙyar ya iya furtawa ummi ta ɗauko ruwa ta bashi ya kama ya kasa karban kofin saboda yadda jikin shi ke rawa tsabagen zuciya ummi ta ce kai ruwan nan bakin kamar ya sha ya ce ya cire kai ummi ta shanye ta ƙara baiwa ta sha ta ƙara bashi ya kai bakin shi ya kafa kai shanye ta ƙara ɗibowa tana riƙe da shi gam saboda ta fi kowa sanin halin ɗanta a hankali ƙwalla ya fara turowa daga idanun shi ya ci katab da ƙwalla amma ba su sauko ba ummi ta shafa kansa ta ce haidar bar hawayen su zubo don haka zai sa zuciyarka ta samu nutsuwa hmm, hawaye suka gangaro kuntun shi haidar ya kifa kanshi akan cikin ummi yana shishekar kuka muryar kuka ce yasa Nina, ina ya kai min matana, ina ya kai min kalisat, me ya mata, me ya yi mata, me ya yi wa matana. ummi wallahi in har wani abu ya samu kalisat in har wani abu ya samu matana sai na kashe faisal sai na halaka shi sai na kashe baban shi ummi ta toshe bakin shi ya isa ka zan dakata a nan nema sai na samu nutsuwa saboda tsabagen kuka da tausayin kalisat zan dakata a nan sai mun haɗu a littafi na biyu Kada ku manta fa kuna sauraron wannan daddaɗin labarin ne daga littafin Kadisat wacce maimuna ta ɗauki nauyinsa ne kuma na bin Hamza na karanto muku shi. A huta lafiya sai mun haɗu a littafin Kalisat littafi na biyu. Don jin yadda za ta kasance.